radio VO hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na dare kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi sali usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda muhammad al zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da afirka a yau daga nan sai shirin muryoyi masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar daga nan sai lafiya sai da kula tare da hassan barka shirin na ƙarshe shine duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labarun da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin mu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata uku ga watan Agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 23 ga watan Zulhijjan shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 107 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan Agustan shekara ta 1914 aka buɗe mashigar ruwa ta Panama a ƙasar Panama. Turawan Faransa ne dai suka fara yashe mashigar ruwan ta Panama a shekara ta 1903 amma sun kasa kammala wannan aiki. saboda haka daga karshe dai amurka ta karbi aikin ta kuma kammala aikin sannan ta buɗe mashigar a rana irin ta yau a shekara ta 1914 mashigar ruwa ta panama tana da tsawon kilomita 68 sannan kuma ita ce ta hada tekun atlantic da kuma tekun pacific mashigar ta takaita nisan tafiya a cikin ruwa a tsakanin tekunan guda biyu masu haure ko kusan cewa shekaru 61 da suka gabata rana irin ta wato uku ga watan agustan shekara ta 1960 jamhuriyar niger a yammacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa turawan faransa dai sun fara shigowa cikin niger ne a cikin karni na goma sha biyar miladiya amma shekara ta 1922 ta mayar da kasar karkashin mulkin mallakarta wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen kasar suka fara gwagwarmayar neman 'yancin kansu wanda ya tabbata a rana irin ta yau jamhuriyar nijar tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i miliyan 1,267 kuma tana makwabtaka da kasashen benin libya chadi nigeria algeria da kuma mali da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan agustan shekara ta 1978 hukumar leƙen asiri ta isra'ila ta kashe jakadan ƙungiyar plo ta falastinawa a ƙasar faransa izzdin kalak da kuma mataimakinsa wannan dai ba shine karan farko wanda mossad take kashe jami'an kungiyar kwatar 'yancin kai ta palestinawa ba wani lokaci hukumar leken asirin ta isra'ila tana samun taimakon kasashe na yamma domin aikata irin waɗannan ayyuka na ta'addanci akan palestinawa 'yan gwagwarmaya manufar isra'ila dai ita ce kokarin ganin cewa ta tilasta wa kungiyar plo yan watsi da duk wani aiki na gwagwarmaya na neman samun yancin kai na palestino da kuma kafa kasar palestino mai cin gishin kanta duk da cewa da karshe dai plo ta ajiye makamai kuma ta yi sulhu da isra'ila amma kuma duk da hakan har inda yau take ba a kafa a kasar palestine mai cin kishin kanta ba yanda sauran kungiyar gwagwarmaya suke ci gaba da yin gwagwarmaya da makamai domin kawo ƙarshen mamayar isra'ila akan kasar su masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz

madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi duminsu wanda Muhammad Awal Bauchi zai karanta. To da farko ga muhimman kanansu. sabon shugaban kasar iran ya yi alkawarin cirewa kasar takunkumi da kuma tabbatar da amincewar jama'a mutane goma sha ɗaya sun mutu wasu 444 kuma sun kamu a yayin da sabuwar cutar corona ke yaduwa a nigeria tawagogin afirka sun taka rawa a wasanni daban-daban na gasar olympics da ake gudanarwa a kasar japan to yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan sabon shugaban kasar iran hujjatul islam said ibrahim ra'isi ta alwashin kokari wajen ɗage takunkumin zalunci da amurka ta sanya wa ƙasar sai dai kuma ya ce ba zai taɓa jingina rayuwar al'ummar ƙasar da kuma tattalin arzikinsu ga bukatun wasu 'yan kasashen waje ba shugaba ra'isi ya bayyana haka ne a jawabin da ya gabatar a yau dinnan talata jim kaɗan bayan ya karɓi takardan kama aiki a matsayin sabon shugaban ƙasar iran daga wajen jagoran juyin jihalin musuluncin ayatollah said ali khamenei a jawabin nasa shugaba ra'isi ya bayyana cewar ko shakka babu za mu yi kokari wajen ɗage takunkumin zalunci da aka sanya wa iran to sai dai kuma ba za mu taba jingina rayuwar al'umma daga tattalin arzikinsu ga abin da 'yan kasashen waje suke bukata ba wato yana ishara da amurka da sauran kasashen turai da suke son dankara wa iran din bukatunsu a cikin tattaunawa da ke gudana tsakanin iran da manyan kasashen duniya da nufin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya da aka cimma a shekara ta 2015 shugaba raisi ya bayyana zaben da gudanar a ranar 18 ga watan yulin da ya kai shi ga zama shugaban kasa a matsayin wani abu da ke tabbatar da tsarin demokuraɗiyya na addini da ke gudana a ƙasar ta iran inda ya bayyana cewa duk da irin bakar aniya da kuma farfagandar makiya ga kuma bala'in annobar nan ta coronavirus da sauran matsalolin da ake fuskanta amma al'ummar iran sun fito kwansu da su da kuma baɗawa makiya ƙasa a ido sabon shugaban na iran ya ce irin fitowar da al'umma suka yi yayin zaben shugaban kasar wani sako ne da suke isar da neman sauyi da suke da shi tabbatar da adalci da kuma fada da rashawa da cin hanci talauci da kuma nuna wariya wanda ya ce zai fada da hakan don tabbatar da wannan fata da mutane suke da shi don haka sai rais ya yi kira dukkan al'ummar kasar ta iran kama daga masana da kwararru da sauran jama'a da su ba shi haɗin kai wurin cimma wannan manufa bikin tabbatar da sabon shugaban na iran da ya kunshi gabatar da rahoto kan yadda aka gudanar da zaben wato wanda ministan cikin gida na iran din abdulriza rahmani fazli ya gabatar inda ya bayani dangane matakan da aka dauka daga nan kuma sai shugaban ofishin jagora ya karanta kuduri da jagoran ne na tabbatar da sai da din a matsayin sabon shugaban kasar ta iran mahukunta a najeriya sun ce mutane goma sha ɗaya sun mutu kana wasu 444 sun kamu da cutar nan ta coronavirus Kasar da sa'o'i 24 da gwamnatin ƙasar ta sanar da kulla bullar wata sabuwar nau'i na cutar corona da ake kira da delta a ƙasar a wani sako da ta wallafa a shafinta na facebook hukumar fada da yaduwar mugan cututtuka ta najeriya ncdc ta ce mutane sha ɗaya sun mutu a jihohi daban-daban na ƙasar sakamakon kamar da cutar corona virus ɗin wanda suka jingina hakan ga bullar sabon nau'in cutar ta corona da ake kira da delta wanda hakan ya sanya adadin waɗanda suka mutu sakamakon cutar ta corona a duk faɗin ƙasar suka kai mutane 2,160 har ila yau sanarwar ta ce mutane 444 kuma sun kamu da cutar wanda hakan ya sanya adadin waɗanda suka kamu da ita a faɗin ƙasar suka kai 174 a bisa wannan sanarwar dai adadin waɗanda suka kamu da cutar da kuma waɗanda suka mutu sun shafi jihohi goma sha biyu ne da kuma babban birnin tarayyar najeriya har ila yau jihar lagos ita ce a kan gaba wajen jihohin da suka fi yawan waɗanda suka kamu da cutar sai kuma jihohin ribas da akwa ibon da kuma gombe da suke biyo mata to masu saurare kada da a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran rahotanni daga kasar habasha sun bayyana cewa an gano wasu gawakin mutane alalakalla guda talatin a wani yanki da ke tsakanin yankin tigray na kasar habashan da kasar sudan da ruwan kogi ya kaɗo su daga wani kogin da ke iyakar kasashen biyu kamfanin dalancin labaru ta ya ce wasu shaidun gani da ido sun shaida masa cewa an gano gawakin ne a kogin sated wanda yake kan iyakan kasar habasha da eritrea wanda kuma ya wuce har zuwa kasar sudan a wani waje da kasashen uku suka haɗu rahotanni sun ce yawancin gawakin na dauke da harbin bindiga yayin da wasu kuma aka daure musu hannayensu da kafafunsu inda aka ce an gano su ne daga cikin gawakin na wasu daga wato 'yan yankin na tigray shi dai wannan yankin da gano gawakin wani yanki ne da ke cikin yankin na tigray wanda kuma yake ci gaba da fuskantar matsaloli na yaƙi tsakanin gwamnati da kuma dakarun 'yan tawaye na yankin na tigray a ci gaba da wasannin gasar olympics da ke gudana a birnin tokyo na kasar japan yan wasannin kasashe daban-daban nahiyar afirka sun taka rawar a zo a gani a wasanni daban-daban a yau dinnan talata da fari da yar wasan tsalle na yar nigeria mai suna ese brome da cinyo kambin farko wa kasar a gasar na tokyo 2020 lokacin da ta ciyo kambin tagulla a gasar tsalle da aka gudanar a yau talata bayan ta yi tsalle na mita 6.97 a fagen dambe kuma dan wasan damben nan na kasar ghana samuel taki shine ya ciwo wa kasar kambinta na farko a gasar na tokyo 2020 inda ya sami kambin ta gulla dan wasan dan shekaru 20 ya sha kaye ne a hannun ba nan doc ragan a wasan kusa da na karshe da suka kara a yau dinnan talata a bangaren tsere kuma yan wasan kasar namibia wato christian mboma da beatrice musulingi 'yan shekaru 18 a duniya su ne suka sami nasarar isa ga gasar karshe na tseren mita 200 da ake gudanarwa a gasar olympics din wanda hakan zai iya ba su damar lashe kan kambi a gasar to masu saurare karshen labaran duniyan kenan madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin Afirka a yau shirin da ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu hacci daga birnin Tehran. Shirin a yau zai mai da hankali ne kan tatar bakin da aka jima ana yi game da kasancewar dakarun kasar Faransa a yankin Sahel inda har yanzu wasu 'yan kasashen yankin ke nuna rashin yarda ga sojojin na Faransa. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. da kamar da watakila wasu ku suka ji a matashiyar shirin yau na mai da hankali ne kan cacar bakin da aka jima ana yi game da kasancewar dakarun kasar Faransa a yankin Sahel inda har yanzu wasu 'yan kasashen yankin ke nuna rashin yarda ga sojojin na Faransa. A kwanan baya yayin wata hira kafofin yaɗa labarai da dama shugaban kasar Nijar Bazoum muhammad ya farta cewa sojojin kasashen su na bukatar kayan aiki ne ba wai wasu sojojin ketare su yaƙi matsalar tsaro a yankin su ba wannan farancin dai ya janyo muhawara a kasar to shirin na yau zai zama ci gaban wata tattaunawa ce da muka fara da malam nuhu arzika shugaban kungiyar farar hula ta mpcr a jamhuriyar niger inda za mu dora kan tambayar da muka yi masa kan yadda yake kallon wannan batu na ci gaba kasancewar sojojin faransa a yankin na sahel wanda niger tana ɗaya daga cikinsu su faransa tana cewa tana yin wani ne domin taimakawa waɗannan ƙasashen wato shawo kan matsalar tsaro da ta addabi wannan yankin mu muna da wayo a yau duka muna da ganuwa ba ɗaya ba ne kamar zamanin da aka yi zamanin mulkin mallaka da yake mutane ba komi zahin ganewa ko za yi ta a yau din nan abin da muke fahimta ba ya rika jin nasu in ba shi yanzu ya faɗa da wani wannan ɗan makon da wannan yaron ba ko wanda da an ka aye shi ba eh, mamun isu ya zama injiniya a zaɓen jiki kamar a aye shi ba a aye shi don ka yi wa zanen da na shugaban ba haka shi kenan sai ka koma kana

community To Malam Nuhu Arzika akwai wani batu da ta da kura haka tsakanin Nijar da Mali wanda shugaba Bazoum ya yi farcin cewa sojoji da sun gaza sai su zo su yi mulki lamarin da Mali ta nuna bacin rai sosai a kansa ya kai kake kallon wannan batu. To wannan magana da ya yi an iske wannan mutum yana cikin wanda ya san waɗannan mutane musamman na 'yan Mali ya san su shiga tare da su akwai mutane da yawa sosai. amma abin da muke gani akwai alamu gani akwai kuskure na mance da matsayin shi na shugaban kasa wanda ya kamata ya haramta makan shi waɗansu halaye ko waɗansu maganganu dangance da kulawa da abin da diplomasiya ta dangana wanda ko kana an kashe ana bayan halal ma don kunya akwai abin da mutum ta iya hana ma shi ko da ya san gaskiya ne sai ya hana kanshi wajen shi saboda in ya gwada shi wani yana iya kawo wani hudu ko wani rudani tsakanin mutane dangance da wanda ba su da dogon tunani da ko dogon hankalin gane abin da ake nufi amma in ba haka nan ba ai abin da yake ya ƙara yadda da shi shekarar jiya da ya magana eh, a nan cikin muhawara da ya yi ta karshen eh, kwana ɗari ya nuna ya kwatanta shi ne ne ne ne ne ne ne shi ne ya ne ne magana don ne ne ya yi kuma eh, bai yi gaba da yana son ya fata ma mali rai ba da gwamnatin mali ko kuma wadansu kan siyasar mali a mali al'umman mali da ɗan mali gaba ɗaya gaba ɗaya yana son ya fata masa ya zama ya yi wannan maganganu shi a shi gani wato da mali da niger da duka uwa da uwa da kenan eh, kenan abin da ya taba hanci kuma duk abin da ya zama to eh, ya shari mali mu yan nijar ko yan burkina bai dace ba mu ce mu sa kanmu cikin alhali ko abin da ya dame su ya dame mu tun da yau rikicin da ya shigo masu gashi ne ya ka kasan mu kuma yana nan kullum ana kamun hali da gamani ana ana abin da mutane su zo su hali su koma to don wannan ne ya ce ya kwatanta kama shi ana shi gani eh, yana turkirin nazarin da sai ta ga ya kawo magana shugawa ya nuna kamar shugawa suna zuwa suna kawo suna yin shi kuma bai wannan ba mafi yawan abin da ake magana a kan shi shine cewa sojojin kasashen yankin nan ba su da kayan aiki eh, menene matsalar samar da kayan aiki ne ga sojojin kasashen yankin nan a gurguje da yake lokacin da muke da shi ya kawo jiki wani fata ne ku kungiyoyin farar hula kuke da shi domin kada wannan batu ya zama silan wata matsala tsakanin Mali da kuma Nijar. Marila muna matukar godiya kar aminta cewa dai an ji mu ne tare da Malam Nuhu Arzika shugaban kungiyar farar hula ta MPCR a jamhuriyar Nijar wanda kuma bangare ne na tattaunawa da muka da shi ta biyu kenan. Da kuma haka ne muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya saki haɗa mu. Kafin na don kowa da kowa ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Madala yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato muryoyi masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gidan Radio BOA Hausa da magana Musa Hamma daga Yamai Jamhuriyar Nijar. Muna taya juna mu murna da zagayowar ranar Idin Gabir. Muna dukkan al'umma musulmi murna da zagayowar ranar. Fatan mu Allah ta ya ba mu sabacin tare da ikhlasi. Sannan kuma muna ƙara taya juna mu murna da farin ciki shafi kawai jagoran mu malamin mu murshidin mu ya kai bayan an tsallake a zahullah fatan mu Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah ta'ala ya kara nisan kwana tun yadda aka kada aka raya gaskiya sunan ta gaskiya kuma wasa na cewa komi nisan jihuwa sama kanzata fatan mu Allah ta'ala ya ba mu sabati tare da ikhlasi muna kuma taya dukkan al'umma musulmi da fitowar malam Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ta'ala kuma ya Radio Iran, Radio mai albarka kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum Ilyas. Rezi na kulabar a yanzu da take agadis jamhuriyar Nijar. Muna godiya da wannan dama da kuke bamu. Zan bayyana ra'ayi na game da mataki da shugaba Alasan Ouattara ya ɗauka shi da tsohon shugaba Lauren Bagbo inda suka haɗu suka tattauna game da matsaloli wanda suka wakana shekarun baya da suka huce inda aka yi kashe-kashen rayuka kwa wannan mataki da suka ɗauka ina yaba musu game da haka kuma dama haka ya kamata ko ba haka ba gaskiya ya kamata a afirka musamman shugabanninmu ya kamata su sanke cewa afirka na in ta gyaru su suka gyaru in ta ɓace su suka ɓace kuma su rika ƙoƙari suna abubuwa wanda za su rika ka sulhu da zaman lafiya a cikin ƙasashen da fatan allah sa wannan sulhu da suka yi ya ɗaure allah sa eh, ƙasashenmu na afirka su samu zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu bh house hausa mai magana da yusuf daga na magaram zandar ina muku fata alkhairi da fatan kun waye gari cikin koshin lafiya ya aikin hassan barka ina muku fata alkhairi da fatan kana cikin koshin lafiya dukkan sauran ma'aikatan eh, ma kira na na yau shine game da sakin alzazzaki fatan hakan shine zai kawo zaman lafiya tsakanin yan shi'a da da gwamnati kuma da sauran dukkan al'umman ƙasar najeriya muna musu fatan alkhairi allah ya ƙara danƙon zumunci tsakanin dukkan musulmi da ma wanda ba musulmin ba inda dai zaman lafiya shine gaba da komai in ana zaman lafiya komai zai tafi daidai da fatan dai hakan shine alkhairi ta kuma gwamnati ta nemi afuwa ga alzazzagi duk da dai an ce bashi da laifi. sai ta nemi afuwa shi kuma alzazzagi ya fi ma gwamnati da dukkan sauran al'umma da sauran mibiyansa samu zaman lafiya da fatan dai hakan zai zama alkhairi ga dukkan sauran mabiyan zazzagi din ina musu fata alkhairi da fatan dai za a yi zaman lafiya mai magana rabi idris daga namagaram zandare Tokar da a shafa cewa ana tare da shirin madoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba gare ka. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar musulunci ta iran barkan ku da haka da fatan kowa ya tashi cikin ƙoshin lafiya ni anan tsokaci na shine sakin alzazzaki da aka yi shine zai karawa jama'a kwanciyar hankali sakamakon yanayin da ake ciki a yanzu kuma wannan tsare shi da aka yi allah sa ya zama kafara a gare shi allah kara mai lafiya da shi da iyalansa waɗanda aka rige allah ba mu zama lafiya a afirka ga baki daya allah ubangiji ya ƙara ɗaukaka musulunci ya kaskantar da kafurci mai magana ya haye sa'idu daga nan garin bandi a jamhuriyar niger Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sashen Hausa na Madajin Jamhuriyar Musulunci na Iran. Fatan kuna cin ƙoshin lafiya kuna tare da mai shugaban ku Isa Musa mai lakanin suna Isa da zo daga Lazare babban birnin Nijar. Gaskiya ra'ayina na yau ina nuna farin ciki da fatan alheri game da sakin da aka ma malam alzazzage jagoran harkar musulunci na Najeriya. Sai an ce ina ma 'yan uwa musulmi barka da shi malam. Allah ya bashi lahiya ya ƙara mai lahiya shi da mai ɗaki ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa gidan rediyon boh hausa da ke tahiran sunana hassan musamman da magaram jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ne ina son ku bani dama in nuna alhini na da jajantawa al'umma gundumar murya da ke jihar da magaram anan jamhuriyar nijar musamman ma waɗanda allah ya sa wannan ambaliyar ruwa ya ritsa da su muna jajanta musu da fatan allah Allah Ubangiji ya kare aukuwan hakan nan gaba kuma muna kira ga gwamnatocin mu na Nijar da ma masu hannu da shuni da adibi wannan bayan Allah da idan rama a taimaka musu daga ƙarshe muna fatan Allah Ubangiji ya sauko mana da ruwa daidai ƙarfin mu Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya ba mu abincin dabbobi da mutane a ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar rediyo ta hiran ku tashi lahiya mai magana su Madatai da magaram jamhuriyar Nijar. To da wannan ne kuma zan jalin zamu shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su in hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Madala yanzu kuma sai shirin na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Hissoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku isoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stan ko kuma isoshin salihan bayi na Ayatollah Shahid Mutahari. ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin kissar annabi musa salam da banu isra'ila da muke karantawa a cikin shirma da ya gabata mun tsaya inda allah ta'ala ya yi afuwa ga bani isra'ila a daidai lokacin da suke cikin ɗinwa na shekaru arba'in a hamadar sina ya samar da ruwa ga kabilu goma sha biyu na bani isra'ila ya kuma samar da giragizai wanda suke masu inuwa mai sanyi a cikin hamadar ta sina ko kuma dai hamadar tiha da suke ciki banda haka duk wannan bai ishe su ba sai da suka buƙaci annabi musa salam ya roƙa musu ubangijinsa da ya ba su abinci nau'i daban-daban da haka kuma allah ta'ala ya umarci annabi musa salam da ya ba su ansa da cewa su shiga wani gari za su sami irin abincin da suke so amma a can allah ta'ala ya kaskanta su ya kuma talauta su banda haka ga fushin allah a cikin shirinmu na yau za mu yi maganar ganawar allah ta'ala da annabi musa salam wato ganawa babba na tsawon kwanaki talatin da farko sannan allah ta'ala ya sake tsawaita ganawar zuwa kwanaki arba'in a lokacin da annabi musa salam zai je ganawarsa da ubangiji da farko ya faɗa bani isra'ila cewa zai yi kwanaki talatin ne kamar yadda allah ya faɗa masa daga baya ya je sai allah ta'ala ya ƙara kwanaki goma inda ya cika kwanaki arba'in curu alkur'ani mai girma ya ambaci wannan a cikin wa'annan ayoyi kuma muka yi wa'adi ga musa na dare talatin kuma muka cika su da goma sai mikatin ubangijinsa ya cika dare arba'in ko musa ya ce wa ɗan uwansa haruna ka maye ni a cikin mutane na kuma ka yi gyara kuma kada ka bi hanyar masu fasadi cikin suratul araf ta 142 a wata ayar kuma allah ta'ala yana cewa kuma a lokacin da muka yi wa'adi ga Musa dare arba'in sannan kuma kuka riki maraƙi daga bayansa alhali kukuna masu zalunci da bautarsa cikin sotul bakara aya ta ɗaya. a nan za mu ga cewa allah ta'ala ya ambaci kwanaki talatin ko dare talatin da kuma arba'in a aya ta sama ta suratul Arab kenan sana a cikin aya ta 51 cikin suratul bakara kuma ya ce dare arba'in a nan malaman tafsiri sun bayyana cewa allah ta'ala ya raba su ne don da farko ya yi masa wa'adin kwanaki talatin ne sannan ya ƙara kwanaki goma bayan ya je miƙatin ganawa da ubangijin nasa kuma kamar yadda za mu ga cikin kwanaki goma da ya ƙara ne sai Allah ya jarabi bani Isra'ila da bautar ɗan maraƙi. Sannan me yasa Allah ta'ala yake ambaton wa'annan kwanaki da darare arba'in ko darare talatin kamar da mu gani a cikin ayoyin. Wasu malamai sun bayyana cewa dalilin watakila don mafi yawan lokacin galawar annabi Musa salam da Allah yakan kasance cikin dare ne. banda haka a lokacin da annabi musa salam zai je miƙati ko haɗuwarsa da ubangijinsa ya zaɓi wasu daga cikin fitattu daga shugabannin bani isra'ila guda saba'in kamar yadda ya zo cikin wata aya don su je su gane wa idanunsu wasu ayin allah ta'ala sannan su gabatar da bukatunsu ga ubangijinsu kai tsaye tunda annabi musa salam yana magana da allah ne kai tsaye a wannan ganawar yana tambaya allah ta'ala yana bashi ansa nan take kuma kai tsaye ga annabi musa salam. alkur'ani mai girma ya kawo wannan batun inda yake cewa kuma musa ya zaɓi mutanensa namiji saba'in domin miƙatinmu to a lokacin da tsawa ta kama su ya ce ya ubangiji na da ka so da ka halakar da su daga gabani su da ni shin za ka halaka mu saboda abinda wawaye da gare mu suka aikata ba da kasance ba face fitina kana batarwa da ita wanda kake so kuma kana shirarwa da ita wanda kake so kai ne majibincinmu sai ka gafarta mana kuma ka yi mana rahama alhali kuwa kai ne mafi alherin masu gafara cikin suratul araf a ta 155 masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Madala yanzu kuma sai shirinmu na lafiya sai da kula tare da Hassan Barka. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake sadar da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. shirin da ke taɓo muku wasu daga cikin batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka a yau shirin namu zai mai da hankali kan matsalar zubar da ciki ta haramtacciyar hanya al'amarin da ke janyo mutuwar dubban mata saboda matsalolin da ke biyo bayan zubar da ciki ta bayan fage Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake kwararru kan sha'anin kiwon lafiya sun bayyana cewar kimanin mata dubu sittin da bakwai ne ke mutuwa a kowace shekara wurin zubar da ciki ta haramtacciyar hanya kuma yawancinsu daga nahiyar afirka ne kuma sama da rabin matan da ke rasa rayukansu a afirka a lokacin wannan mummunan aiki ba su kai shekara 25 ba. To domin tattauna wannan batu a yau shirin na lafiya sai da kula ya gaito muna da Dr. Sa'idu Ahmed ƙwarar likitan mata a jihar Jigawa da ke tarayyar Najeriya. Da farko kuma ya yi mana bayani kan yadda wannan matsalar take da ma ababen da ke janyo ta. da farko kasan shi duk abu in ya faru ana son a duba ga menene sababi na farko idan muka duba matsalolin da suke game da ɗaukan ciki da renon ciki za mu ga cewa kusan a yanzu fiye da miliyan biyu ake samu marasa ɗaukan ciki a duk shekara a duniya kuma a cikin wannan miliyan ɗari biyu da muke da ƙididdiga ta nuna saba'in da biyar miliyan kenan duk suna zama a cikin ciki ne wanda mutane sun samu ko ba tare da shiri ba ko kuma daman can ba su son su na uku sannan akwai hamsin miliyan hamsin daga ciki su kuma za mu lura cewa su waɗannan su kuma su dan kansu suke zuwa asibitoci a faɗin duniya kenan cewa suna son a zubar da wannan ciki sannan akwai miliyan ashirin wanda ku kuma hanyar da suke bi takan ba ma da dangantaka da hanyar da ta dace na zubar da ciki wannan shine nake cewa haramtaccen zubar da ciki wato a cikin ciki da ake samu kusan fiye da miliyan ɗari biyu a ciki miliyan ashirin sukan samu zubar da ciki ta wannan haramtaccen hanya da ake magana saboda haka sai mu ga abin da ake magana ba karamin matsala ba ce wanda ta shafi al'umma gaba daya misali in muka dubi akwai abin da nake cewa duk cikin minti daya ne yake faruwa a kan rayuwar mata za ga an ce fiye kusan ɗari 400 ake samun haihuwa duk minti daya duk minti ɗaya da ya wuce za a samu mace sun samu ciki fiye da 400 a cikin wayannan matan da arba'in na cikin hudun nan ba lalle ne sun shirya su ɗauki ciki ba ko kuma cikin nan su ba su son shi ma sannan an muka ci gaba za mu ga a cikin a ɗari hudun nan talatin da takwas lalle lalle za su je wancan haramtacciyar hanya don su zubar da wannan ciki da ba su so kuma a cikin dai wannan ɗari hudun mukan samu kowace mace ɗaya da za ta rasa ranta a cikin wannan al'amari saboda haka wannan ina mana shimfiɗa ne don mu gane cewa babban al'amari ne cewa eh, bin wannan haramtaccen hanya na da ciki wanda mutane suke bi da kuma menene yake jawo ni na wannan hanya. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewar akwai haramtattun hanyoyin da ake amfani da su wajen zubar da cikin. Ko za a fayyace muna ire-iren waɗannan hanyoyin? Tunda aka ce haramtacciya ce da hanyar da aka yi da wanda ya yi da inda aka yi duk sun zama haram. Saboda haka shi hanyar daman da za su bi ba hanya ce ta kuma ka'ida ba. Tunda daman ta zama haramtacciya. da suke samun dama shine mafi yawanci waɗanda suke kai kansu waɗannan wuraren daman can sun samu wani damuwa na cewa ko wani sangwama daga al'umma kowa na tsoron kada a ce ɗan shi ko jikar shi ko matar shi ta cikin shegi to kaga suna da wani damuwan da suke kokarin su da an warware musu saboda haka idan suka zo dama masu yin wannan harkar hanyoyin da suke bi a waɗanda aka sani daban akwai kuma waɗanda ba sani ba misali za su iya ba su kwayoyi da tunanin cewa in sun sha za su fara zub da jini sannan ciki ya yi wasu kuma za su kai har halin da za su sa wasu abubuwa akwai inda muka samu rahoto ma har wannan cokali ne ya tsufin da ake cin abinci da shi wasu suna amfani da shi su sa shi a nan farjin mace su cokala can suna kokari ta haka su jawo yaro ko yarinya ko kuma ciki to ta irin wannan sai ka ga abin tsautsayi watakila a tadda mafitsara ko kuma a tadda can wurin ba haya ko kuma ma ita mahaifar to wa'annan su ne wasu kuma yadda suke shine ruwa suke kara musu su sa kwayoyin allurai a cikin ruwa da ake sawa cikin hanyar jini su sake shi ya tafi can ya samu mahaifa ya dinga matsawa mahaifa yadda zai fara yunkurin kamar haihuwa akwai wanda kuma suke wani abu suke sa cikin farjin wanda yake zai yiwu kaman in ya shiga can zai narke shi ya narke ta haka zai bi ta fatar mahaifa ya bi jiki sannan kuma ya buɗe hanyar mahaifa har wannan abu ya faru amma mafi yawanci dai hanyoyin da suke bi gaskiya babu ka'ida kuma akwai hatsarurruka a kan samu matsaloli da yawa da suke biyo baya To masu saurare lalle mun so ɗauko muku batun irin matsalolin da ke tattare da zubar da ciki ta haramtacciyar hanya sai dai kash lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo ƙarshe. Don haka sai a tarbe mu ranar litinin mai zuwa domin jin ci gaban shirin. Amma kafin nan godiya ta musamman ga Dokta Sa'idu Ahmed likitan da ya amshi tambayar namu a yau. A nan ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. madala yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau shirin da kullum muke kokarin muku dubi cikin wasu daga cikin al'amura masu muhimmanci da suka faru a bangarori daban-daban na duniya da kuma janyo hankula da kuma yin karin haske kansu ta hanyar tuntubar masana da dai sauransu don jin karin bayani kan waɗannan abubuwan da ake tattaunawa a kai to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa to daidai lokacin da amurka ta fara janye sojojin mamayarta daga kasar afghanistan bayan kimanin shekaru ashirin na mamayar kasar da ta yi sakamakon waɗansu dalilai da ta kafa wanda kuma ya zuwa yanzu 'yan ƙasan suke cewa su har zuwa yanzu bayan waɗannan shekaru ashirin din lallai ba su ga wani abu a ƙas ba musamman ma irin alkawuran da amurka ɗin ta yi musu na tabbatar da zaman lafiya da tsaro a ƙasa. to sai kuma ga wasu bayanai da suke nuni da cewa amurka din dai tana ci gaba da kwaso mayakan kungiyar ta'addancin nan ta daesh ko kuma isis daga kasashen siriya da kuma libya bugu da kan wasu kasashe na duniya na daban da jibge su a kasar ta afghanistan lamarin da ke kara tabbatar da bakar aniyar da amurkan take da shi a wannan kasa da ma yankin baki daya kamar yadda masana suke bayyanawa to ko mecece manufar amurka na aikata hakan wani aiki kuma ta ba wa wannan kungiya ta da'ish da dai sauransu bisa la'akari da irin bayanan da suke nuna cewa ita kanta amurka din ita ta kafa daman wannan kungiya din da kuma amfani da ita to a wannan karan wani aiki ne ake so ta yi to waɗannan dai batutuwan su ne abin da za mu yi dubi cikinsu a shirin namu na yanzu don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. to masu saurare barkamu da sake saduwa a kwanakin bayani dai mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha maria zakharova ta bayyana cewa suna da tabbatattun bayanai da suke nuna da cewa amurka tana ci gaba da kwaso mayakan kungiyar ta'addancin nan ta daesh ko kuma isis daga kasashen syria da libya da wasu kasashe na daban ma na duniya din da tura su zuwa kasar afghanistan hakan kuwa yana zuwa ne bayan da amurka din ta fara janye sojojin nata daga wannan kasa ta afghanistan bayan kamar yadda muka bayyana bayan shekaru ashirin na mamayar da ta yi wa kasar da sunan ganin bayan kungiyar taliban da kuma wurin ta'addanci da suke wurin irin su alka'ida da dai sauransu a wancan lokacin wanda kamar yadda muka bayyana bayan kifar da gwamnatin taliban din da kuma kafa sojojin amurka din dubun dubatan su a wannan wuri har ya zuwa yanzu dai kasar afghanistan ta gagara zama cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya kamar yadda al'ummar kasa din suke bayyanawa a halin yanzu sakamakon yanda ita kanta wannan kungiyar taliban din a halin yanzu take kokarin dawowa kasar afghanistan din saboda kamar yadda bayanai suke nunawa da kuma yadda kungiyar take bayyanawa da kanta cewa halin yanzu tana rike da sama da kashi 80 na kasar ta afghanistan duk da cewa gwamnatin afghanistan din ta musanta waɗannan bayanai da taliban ta fitar amma dai abin da babu kokonto ciki shine cewa wani yanki mai yawa na ƙasar ta afghanistan a halin yanzu yana hannun kungiyar ta taliban sannan haka kenan wasu ke ganin cewa kamar dai an kuma gidan jiya ne wato amurkawan sun fice ba tare da daman wani shiri da suke da shi na miƙa ƙasa ɗin da ta kuma tabbatar da zaman lafiya na ƙasa ɗin da kuma miƙa ta ga ainihin gwamnatin ƙasar waɗanda ta ci gaba da gudanar da al'amura a ƙasar ba to wannan dai shine abin da ita kanta ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha ɗin ta bakin kakakinta suka bayyana dangane da wannan abin da a halin yanzu yake faruwa a ƙasar ta afghanistan to ba kawai ma'aikatar harkokin wajen rasha ɗin ba hatta sojoji da kuma rundunar sojojin ƙasar rasha ɗin su ma sun tabbatar da wani bayani makamancin haka inda ita ma ta bangaren rundunar sojin kasar rasha ɗin ta tabbatar da wannan labari na kwaso mayakan 'yan ta'adda na daesh daga kasashen siriya da libya da wasu kasashe na daban na duniya din zuwa kasar afghanistan hakan kuwa ya zo ne cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar a ranar laraba da ta gabata inda take cewa ya zuwa yanzu an kwaso 'yan ta'addan da'ish masu yawa da kasashen syria da libya zuwa afghanistan kuma ana ci gaba da aikata da kuma yin jigilarsu kamar yadda ma'aikata ce sanarwar ta kara da cewa tun daga lokacin da amurka ta sanar da shirinta na janye sojojinta da kasar afghanistan aka fara jigilan 'yan ta'adda din ta karu cikin sauri daga syria da libya da ma wasu kasashe na daban na duniya zuwa kasar ta afghanistan to baya ga kasar rashin wasu majoyi a ciki da wajen kasar afghanistan din suma sun tabbatar da hakan wato wannan batu na kwaso sojoji ko kuma mayakan kungiyar ta da'ish da kuma jibge su a kasar ta afghanistan kamar yadda tun da jimawa ma wasu masu bashin bakin magana suka nuna damuwarsu kan yiwuwar haka din wato kokarin da amurka take yi na ficewa da wurin da kuma kokarin tabbatar da wasu a kasar waɗanda za su ci gaba da kare mata manufofinta. abin tambaya a nan shine mece ce manufar Amurka na yin hakan? Shin hakan yana kara tabbatar da abin da aka jima ana faɗi ne na hannun da Amurka take da shi wajen ƙirƙiro wannan kungiya ta ta'addanci da kuma ci gaba da amfani da ita a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso? wannan da wani bayani ne wanda yake jami'an amurka lokuta daban-daban sun sha bayyana hakan hata tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka din hillary clinton ta tabbatar da cewa su suka kirkiri waɗannan ƙungiyoyi na daesh don cimma manufofin da suke da shi to ko shaka babu fitar da wannan labari daga bangaren kasar rasha kana kuma a hukumance wani lamari ne da ke wa lamar wannan lamari karfi da kuma tabbaci kan irin siyasar amurka a duniya da kuma da take amfani da irin waɗannan ƙungiyoyi don cimma manufofinta a duniya fitowar wannan labari a hukumance daga gajin gwamnatin rasha wani lamari da ke kara wannan batu karfi saboda bisa da cewa a wasu lokuta gwamnatoci sukan samu wasu bayanai amma kai tsaye a hukumance ba sa fitar da su ma dai wasu lokutan sai su yi kokarin ba da waɗannan labarai wasu kafafen watsa labarai waɗanda wasu kafafen watsa labaran ma ba dole bane zamanto kafafen watsa labarai ne na hukuma a'a wasu kafafen watsa labarai ko na cikin gida na kasan ko kuma ma na wasu waje su ba su wannan labarin don su fitar da labari din saboda abin da suke so su cimma ba tare da wani lokaci an sanar da asalin in ainihin wato mabugar labarin wani lokaci kuma akan ma sanar da mabugar labarin amma dai ba kai tsaye su waɗannan gwamnatoci suke bayarwa ba to amma duk lokacin da wata gwamnati ta fitar da wani labari a hukumance to wannan abin yana iya ba da ƙarfi yana iya kara karfi daga wannan labarin musamman wannan batu na abin da amurka din take yi musamman kuma kan cewa wannan batun ya fito daga ita gwamnatin rasha wacce take da ido kwarai da gaske a kasar ta afghanistan sakamakon irin makwabtaka da gurin da kasar take da shi da gurin sannan kuma da irin inda ta kasance ita ma a wasu shekaru a baya ta taba zama a wannan kasa ta afghanistan saboda haka tana da bakin magana tana da tasiri kwarai da gaske da kuma kutsawa cikin kasar don haka fitar da irin waɗannan bayanai a hukumance daga gwamnatin ta rasha daga ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha daga kuma rundunar soji ko kuma ma'aikatar tsaro ta kasar wani lamari ne da ke kara wannan batu karfi da kuma ganin cewa wato akwai tabbaci cikin haka din to daga dukan alamu akwai wasu dalilai na kwashe 'yan da'ish din daga waɗancan ƙasashe zuwa afghanistan din da farko dai idan muka dubi yanayin ƙungiyar da'ish din tun daga ainihin mafarinta da inda aka fara kafata da kuma ƙarfafa ta wato ƙasar iraki za mu ga cewa amurkawan sun ba wa ƙungiyar ta da'ish musamman cikin shekarun baya bayan shekaru biyu da suka gabata aikin lalata yanayin tsaron ƙasar iraki da sanyi ƙasar ta zamanto maras aminci ta hanyar kai hare-hare na ta'addanci a wurare da dama a kasar to sai dai kuma a irin sabon yanayin da iraƙin ta shiga musamman a na shirin jiniyar tsaro tsakanin iraki din da amurka da aka cimma shi a kwanan nan alamu suna nuni da cewa a halin yanzu amurkan ba ta bukatar shi din a kasar iraki kamar yadda a baya ta kasance tana bukatar ta bisa la'akari da cewa wannan yarjejeniya da aka cimma ta tsaro wanda kuma daga dukkan alamu zai ba wa amurka din damar barin wasu sojojinta a ƙasar ta iraki duk da irin wato ci gaba da nuna rashin amincewa da majalisar kasar take nuna da kuma al'ummomin kasar da kungiyoyin gwamnati suke yi amma dai prime minister kasar ya ci mota jeniya da amurkawa din kan wannan batu ta bisa la'akari da watakila wannan lamari wani suke ganin cewa a halin yanzu amurka ta samu abubuwan da ta fake a kasa din sannan kuma ba ta bukatuwa da irin waɗannan kungiyoyi na da'ish a nan kasar ta iraki watakila kuma bangare guda kuma ganin irin kashin da da'ish din ta sha da irin rugurguza ta da aka yi a kasar ta iraki ta hanyar kungiyoyin na gugurmaya na cikin gida da kuma dakaru na tsaro na kasar irakin sojoji da sauransu kawo karshen ta a kasar wannan ma yana daga cikin abubuwan da ya sanya amurka take ga halin yanzu ba ta bukatar su kungiyar ta daesh a nan iraki don kuwa ba barin su za a aikata irin abubuwan da suke son su aikata ba a bangare guda kuma a kasar syria bisa la'akari da kasantuwar dakarun kurdawa na kungiyar nan ta ypj waɗanda suke samun goyon bayan amurka arewa maso gabacin kasar ta syria da kuma kokarin da amurka take ci gaba da yi a halin yanzu na kirkiro wasu sabbin dakaru daga kabilun larabawa na arewa maso gabacin syria Siriyan duk da nufin tabbatar da manufofinta bugu da ƙari kan matsayar da gwamnatin Amurka ta ɗauka na barin sojoji guda 900 a arewa maso gabacin siriya Dukkanin waɗannan abubuwa suna a matsayin abubuwan da suka cike giɓin buƙatar da Amurka take da shi na kasantuwar Daesh din a yankin da kuma tabbatar da dalilan kasantuwan sojojinta a nan kasar ta Siriya. A takaice dai waɗannan abubuwa da muka ambata sun sanya a halin yanzu amurkan ba ta buƙatar da'ish ɗin alal akalla da irin yawa da kuma ƙarfin da take da shi a baya a wannan ƙasa ta siriya don haka a halin yanzu dai sakamakon raunin da ƙungiyar ta da'ish ta yi musamman a iraki da siriya sakamakon irin bugun mummuke kamar da muka bayyana da dakarun gugurmaya da kuma sojojin gwamnati na waɗannan ƙasashe biyu suka yi wa ƙungiyar ta da'ish da kuma irin yadda aka tarwatsa mayakanta da rarraba su zuwa ɓangarori daban-daban na duniya kama daga yankin na gabas tsakiya da wasu yankuna hata ma da kasashen can na afirka alamu suna nuni da cewa a halin yanzu dai kungiyar bata da karfin biya wa amurka sabbin manufofinta a waɗannan yankuna don haka ne ake ganin jibge waɗannan dakaru na da'ish a waje guda irin ƙasar afghanistan da su yi wa amurkan aiki musamman ma dai a daidai lokacin da amurkan take barin ƙasar da kuma yadda alamu suke nuni da cewa ƙasar tana iya fadawa hannun dakarun kungiyar nan ta taliban waɗanda wani ɓangare mai girma na mayakan wannan ƙungiya suna ganin faɗa da mamayar amurka a ƙasar a matsayin wani ɓangare ne na aƙida da kuma siyasar su don haka a halin yanzu yanayin yadda suke ci gaba da kame wannan ƙasa ɗin da irin har-haren da suke kaiwa da kuma irin yadda suke daɗa faɗaɗa ƙarfinsu kamar wutar daji a ƙasa ɗin wani lamari ne wanda yake watakila irin waɗannan ƙungiyoyi da muka bayyana wanda kuma masu girman gaske daga cikin ƙungiyar taliban suna da aƙidan faɗa da amurka ɗin a nan wannan ƙasa ɗin ake ganin cewa jibge irin waɗannan ƙungiyoyi na da'ish a wannan ƙasa ɗin wani lamari ne wanda zai taimaka taimakawa amurka din cimma manufan da take da shi a ƙasa ta afghanistan ko da kuwa a zahiri ta janye sojojinta na a hukumance na hukuma sun bar ƙasa din da shoransu amma ga waɗannan 'yan ƙungiyar da shi waɗanda su iya mata wasu daga cikin abubuwan da take son cimmawa a wannan ƙasa don haka wani labari na sake tattara mayakan da'ish da jirge su a afghanistan wani lamari ne da ke kara tabbatar da abin da aka jima ana faɗi ne cewa amurka ba ta da niyyar barin yankin nan gaba ɗaya musamman idan aka yi la'akari da irin ɗimbin arzikin da allah ya yi wa yankin da kuma buƙatar da amurkan take da shi na ci gaba da sayar da makamanta wa ƙasashen yankin sannan kuma uwa uba bukatar da isra'ila take da shi na yankin sama da shekarun baya to masu saurare da haka maka ƙarshen abin da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kafin nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su ya yanzu a madadin duk wanda kuka ji ta tahir amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh